gaskiya kin haɗu kamar yadda kwalliyar nan take ta haɗu ina ga ya kamata mu shiga daga mota kamar abin zai fi a'a ka bar shi na ma kawai ya isa Tunda haka kika zaba a tuni ina son ki kuma so ba na wasa ba ma'ana son aure me yasa kake so na kash amma gaskiya tambayar nan ta mun daɗi ina da mata mai suna a tuni ma'ana mai irin sunanki mun rayu da ita rayuwa ta jin daɗi tana sona ina santa mun rayu cikin talauci ba mu da cin yau ba mu da na gobe amma baiwar allah na lallashi na take tana tattashi na musamman in ta gazan gaza daga irin haƙurin da nake yi muna cikin wannan gwagwarmayar ne da ita sai allah ya mata rasuwa allahu akbar allah ji kanta da rahama amin ka bani tarihin matarka amma har yanzu baka bani amsar tambaya ta ba dalilin da yasa kake so na shi yasa na baki wannan tarihin labarin nawa domin na hada miki dalilin da yasa nake sanki ina son ki domin kuna kama da matata kamar an tsaga kara wannan dalilin yasa ina ganin ki sai na ji wannan sanda nake wa matata rasu ya dawo kanki ki yadda mu yi aure zan dan baki lokaci ki je ki shawara za ka takura mun ba domin ba wani sauran alaka tsakanina da kai. Saboda haka dan Allah ka bani in saka ta unwala in yi abin da nake so. To sai dai ki bar nan gida Ko kuma ki koma ɗakin ki ki bani wannan kuɗin. Gaskiya wannan ba adalci ba ne. A ta zaɓi zaɓin ranta bai kamata a tilasta mata bar ra'ayin wani ba. Ke, ungwana. na karba kuma na gode ai gaskiya na faɗa babba yanzu ni za ki gaya wa haka ubali ba laifinta ba ne yawan zage-zage da kuke a gaban yaran nan da tsine musu da kuke yi shi yasa suka zama fitsararru suke faɗin irin waɗannan maganganu a gabanmu ke ke atile yanzu idan ubanki ne suke yin wannan zancen za ki sa baki magana ce fa ta gaskiya ita gaskiya babu ruwanta da uwa ko uba magana ce ta ka faɗa a faɗa maka matsa daga nan gudu ko man gaje kiwon layi a'a ta masa. Assalamu alaikum. Wa alaikum Ya kai za ka gaya mata ta ji. Inda za ta zauna a nan gidan, to ba za ta ƙara kula kowane ƙato ba. Haba Ubale, ya za a yi mutum ya ganni yana so na kuma aure na zai yi, ka ce ba zan saurare shi ba, ai wannan zance ne. Baba ce ne? Na'am. Aure fa kike cewa? Kin kammala idda ne da zaki ce zaki aure? Ai haramun ne aure a cikin idda ai. idan aka saki mace sai ta zauna a gida ta yi ƙuri'i uku shine zaman da za ta yi bayan al'adar ta tsarki guda uku wannan wajibi ne sai ta yi in ba ta yi su ba to aure haramun ne ta yi shi kamar yadda Allah ya faɗa mana wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata uru'in duk matan da aka sake su in dai ba saki kai ko saki nawa ne in dai ba yadda za a yi sai aure sun zauna sun yi wannan wannan ƙurƙi uku din shine tsakanin jini da jini tsakanin jini da jini har sai sun yi wannan tsarki guda uku kuma duk namijin da ya tako ya zo ya nemi auren mace a cikin wannan yanayin to haramun ne wannan auren kuma auren haramun ne ya haramta amma in kun musa ku je ku tambayi malamai to kai wa ya saka a cikin maganar nan Allah subhanahu wataala shine yace mu faɗi gaskiya in dai mun ganta an gane kuma mijinki yana da damar ya mai da ke matukar iddarki ta cika ba wannan shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a wuce a je a karɓi sadaka a sa a bakin salati to ni yanzu dan Allah dan annabi na gaji da wannan duk kace na ce din na gaji da tsayuwa kawai zan wuce daki a'a dakata a tuni ni ina da magana da ki kafin ka tafi ne wai kake kira na? Zan fita aiki ne dan Allah ki zo da sauri. Wallahi ni fa ka dame ni. Akwai sakon da nake so in baki. Wannan kuɗin da ni miki alƙawari shi nake so in baki. Shikenan. Amma ina zuwa karɓa zan yi na tafi? Na amince, na amince. Yauwa Habiba, don Allah ba ma awarar ba yanzu kin san yadda zamu zan dan je ne na dawo ki kula min da awarar nan idan na zo zan ma dora miki akan na naira ɗari din dan Allah kar ki tafi ko ina ki jira ni zo ki zauna ki tsame sai ki sa sabon wato a gaskiya a tuni tunda dai har yana son ki kina son shi kuma ga yara tsakani to ki hakuri kawai a mai da auren nan ki koma daki mijinki kawai haka shi fi alheri gaskiya ba ni da ra'ayi daidai da minti ɗaya ba na ra'ayin zama da shi Ba ne ni abin da nake so da ke komawar shine mafi alkhairi Allah ya ce wa hunna a haƙu bi raddihinna fi zalika in aradu islahan mazajen da suka sake ku to ku koma gunsu shine mafi alkhairi da ku sake wani sabon aure in kuna buƙatar gyara kuma shi gyara ai wasulhu khairun ai sulhi alkhairi ne kai ka rufe mun baki in ka kuma sa mun baki a cikin magana ta sai ne ma rashin mutunci fita ka bani waje alga ta malam na to in ka je kai can kar ka dawo nan mm, yaya idan ta bani kuɗin a hannuna suka zo daga hannuna to yanzu yanzu nan zan mai ta ɗakinta. Ni ba ba ni da ra'ayin komawa da shi daidai da minti ɗaya. na samu wanda yake so na nake son sa saboda haka a bannin saki sabon aure ni ma in je in ji rayuwa ta yaya ga munafikar da take eh, eh, ziga ta nan wallahi to ita kuma menata a ciki ita take ziga ta kuma in kika sake higa sabgan nan sai na ci mutuncinki a'a ni da tunda kuka fara magana nan ban ce muku komai ba in dai kuma ba so ake a min mulkin mallaka a cikin gidan nan ba eh to ko ubanki dunguji da kika gaji mugun hali da mugun numfurci a gurinsa in ya sake shiga harka ta baki ba sai na ci ubansa. Wa, wallahi ni dai ganin ka zaga, amma ba dai mahaifina ba. Halima, ban yi zaton tsakanina da ke za ki min haka ba. Duk ƙaunar da ke tsakaninmu, amma kwana biyu kin share ni shiru? So ka ce, ban taɓa sanin ba ka ƙaunata ba Jafar, har sai da na fahimci ba da lafiya. Me yasa ka zaɓi ka cutar da rayuwata? Ba lalata rayuwa ba ne Halima, ina son ki, kuma ina so mu rayu da ke har abada. kuma ke ma kina so na to ba sai mu auren mu ba kawai wallahi na tsane ka ba na san ka Allah ya isa tsakanin ni da kai dakata kada ki tara mana jama'a muna harkan mu cikin sirri babu wanda ya sani ba wani sirri tsakanin ku muna biki me yake ara ko ba gurin sana'a ki ko saba miki yanzu kai ko baka jin magana ko na ce kai kuma baka jin magana ko Na zo mu gaisa ne. To barka ka jin gaya maka. Kar ka sake zuwa gurin take sana'a ko ka tare ta akan hanya. Idan har kana son ganin ta, ka je gidansu ka same ta. Bana. Muna biki. ce wannan kashin ne kai ya aka yi normal ta yi misalai ne ai ka san ba a rasa nono a daga ofisa fara za ka bani ta nawa dubu daya kawo kuɗin baka yadda ni bane koya hukuma ba abin yadda ba ce kai zo nan ya haka da mari kuma ofisa tarayyar ku da yaran nan akwai matsala domin shekarun su bai kai ba kai ka bar nan gurin na ce ofisa aikensa zan yi wallahi idan yaran nan bai bar gurin ba sai na kama shi to ya za mu ringa yin da ka da kai ofisa ka zo da safe da rana mu siyan ma da kaya kuma da daddare ka zo ka kama mu ai wannan cin amana ne yarfi ne wannan yarari ne ofisa ka fita mana yanzu ba wannan can bane kawai cewa ne yaran nan ya bar gurin nan siniya oke sata kawai zan neme kan anjima zan kirawo ka wallahi sai na riƙe yaran nan ko da ke ban yi mamaki ba duk gidansu mutanen banza ne shi yasa shi ma ya kasance haka Tungo, bani. Karɓa ka bani tun kafin raina ya ɓaci na fara aiki na akan ku. To, Malam Garbati, duk da haka, ai ba za mu kyale shi ba. ni sai na ɗauki mataki a kansu kuma matakin da zan ɗauka sai na dangana da hukumar 'yan sanda domin mu ba za mu bari yara su ɗauki makamai suna zuwa suna ta'addanci suna barazana ba ku yi masa nasiha saboda shi ubangiji yana son mai sulhu a yi mashi nasiha a yi mashi hudu ba alga ta malam musa ba shi da mutunci kuma bai san sulhu ba don ko bai san amfaninsa ba saboda haka musa ba zai ɗauki sulhu ba za mu ɗauki mataki a kansa to ai ko mu ne daidai shi wallahi mu ne daidai shi da ba dan malam ya tsawatar ba wallahi da ba wannan magana ake ba tuni wata ake yi malam garbati a yayyafa wa zuciya ruwa a yi dai haƙuri ina dai ƙara ba da haƙuri a yi haƙuri magaji da ba mu yayyafa wa zuciya ruwa ba ni da kai da ba ma nan a kaje a ja hankalinsa amma don Allah kar a ƙara kawo mana yaro irin wannan alga ta malam ai hakuri in Allah da wani al'amari ba za mu bar shi tafi a banza ba na gode kai kana ji na na'am am idan kun yi kun yi kun yi yaƙi ji to ku zo da shi za a sa shi a gonan maza to ba komai eh tunda dai akwai waya diddi abin da ake cikin Allah ya yarda zan yi magana. Eh haka ne kuma. Eh. Ga nesa ma ta zo kusa. Na gode ma. Eh. Allah ya saka da. ni. Amin amin. Na gode. Allah huta. Allah huta. Amin amin. Na gode. Amin amin. Ba ki da dama kawata. Eh? A'a a'a ko kaɗan. Kai? Ha ba da Allah sai ka ce ni ki sanni ba ba dai ni ba da Allah ba sai kin zo ba ki dan tsaya. Kin san gidan ma kin san tsimman gidan yadda yake? Ai ki dakata. Dan Allah dan Annabi ki bari ba sai kin zo ba wallahi tallahi ni kadai na ishi mutum riga da wando. Ke ma kin sani sai ka ce baki san halina ba? Ha ba yau ne? Ai ba yau bane. Daidai nake da kowace yar iska a cikin gidan nan. Wallahi. Ke dan iyayenki ne kika tofa yawa kafata? Dan tsaya dan Allah bari in maganin wata ƙarramar mara kunya a nan wurin. Ke Dan iyayenki ne kika zuba yawa kafata? Kika zagi iyayena? An zagi iyayen naki. In iyayen naki sun baki tarbiya, ke yar tarbiya ce ina zaune zaki zo ki zuba min yau? Aikin banza aikin wafi. To dan dakata ki ji. Billahi azim in tsoho bai ji kunya hawa jaki ba, jaki ba zai taba jin kunya. Yadda shi ba ballahi tallahi yau za ki ga abin da zai Ni ɗauki kan jaraba zai baki da hankali ne zaki kama wuyan mahaifiyata ki sake? Magaji. Yalla bai. Barka da zuwa. Barka gani. Ya gida. Lafiya lau Ya kwana biyu. Alhamdulillah. Wato gaskiya a tuna a karama. Na. Tana da kirki. A tana. Eh mana. Tab. Hmm. To. Wato ranka daɗe. Hmm. Na kawo ƙarar Musa ne. To, ina jinka. wato abin da yake faruwa na kai ismaila makarantar allo don ya karatun muhammadiya fatanmu dai ya zama mutumin kirki amma ya tafi da abokansa suka zare makamai suka yi barazana kuma suka zo suka ɗauke suka tafi da shi shi ne na kawo wannan ƙarar to amma malam magaji wannan kes ɗin ai ba na police station ba ne kamata yi ka koma gida ka sanar da iyayenku halin da ake ciki su ne kamata su shiga cikin maganar sasanta kuma su ne suke da haƙƙin sa ɗansu a makaranta ta yaya yaya zai tafi makaranta ya zara makami ya cire ƙaninsa daga makarantar allo kuma iyaye suna gani to bai shi yasa ina zo na gaya muku ko da a ce wannan matsala ta shafi gida to gaskiyar magana amfani da aka yi da makami kuma wannan yakin ku ne hukuma to amma iyayen ku ba a da nan ka san yanayin gida irin namu ba sai na tsaya na taimaka lissafi ba akwai karancin tarbiyya wadda wani al'amari din dole ya dai ka kau da kai sai iyaye sun taimaka mana idan har iyaye za su amince da sana'ar yaro kuma sana'a bara gurbi hakan yana nuna suna goyon bayansa sir ina da wani dan uzuri permission to carry on sir okay permission granted baki da hankali ne mahaifiyata ce fa wallahi wallahi kika kuskura hannunki ya ƙara taɓa ta ko kuma bakinki ya faɗi mummunan kalma a kanta za mu yi mummunan sabawa ni da ke saboda uwata ce ba uwarki ba to Allah ta rufe mu baki sha sha sha mahaukaciya dabba sakarya wacce bata san abin da take ba wallahi kika kuma samu baki a cikin lamari na da wannan yarinya sai na miki dukan tsiya banza ina son auren atini amma hankalinta baya kaina to a ranka da shi aure ai abu ne dan bi a hankali musamman ma ita mace sai an ba an abin nan ɗinta amma yanzu kamar kai ɗanka daɗewa zai hana ka aure a duk inda ka nema a matsayinka na mutumin kirki ni na ba bada goyon baya Allah ya taimaka sai dai matsalar hmm. kamar wani ne a zuciyar atini ko ka san wani wanda take soyayya da shi Ni ma da wani gaskiya ban sani to wani irin taimako za ka yi min domin ta fahimci cewa da gaske nake santa to yalla bai kun yi magana da ita ne ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to ya yanayin amsar da take baka me ta ce ma kawai dai takan nuna min cewa ba ni cikin tsarinta. Haka take faɗa? A'a, ba faɗa take yi ba, amma dai hakan take nuna. Allah bai zan iya bakin na don daga na shawo kan ne kuma ta fahimce ka don ku daidaita, insha Allah. Good, zan yi farin ciki kuwa da haka, kuma zan baka mamaki. To, Allah bai ya maganar wannan yaran. kar ka damu ka bani lokaci kawai ni zan yi maganin su ba komai na gode labai ni ne da godiya ba komai ga wannan ka sa kati ka kira ni a a labai a ba za a yi haka ba ba za a yi haka ba ka sa kati ka kira ni Ya akai? Ba kuni. To ina makaranta? Ni yunwa nake ji. Yunwa kake ji? Dani yake baka abinci? Eh? Ah! Sai na karya ka tukunna. Ni za ka gaya magana banza? isra'ila aka kai ka makarantar allo dan ka yi karatu ka zama mutumin kirki ka kira su musa suka tafi da kai daga makaranta ko? wannan raunin kuma ina ka ji muka magana ka ka kula mutane Baba na zo ne dan mi wata magana. Na jinka. Wato wani ne ya zo ya fito kuma yana son attine kuma da gaske yake To sai me kuma? Shi ne ce ya kamata a mata magana don ta karkato da hankalinta kan abin da ya dace. Kaga ba na so kana sa ni a cikin sabgar attine ka cire ni. Baba idan aka fitar da kai daga sabgar attine to wa muke da shi wadda za mu sa a cikin sabgar ta. Ban sani ba ka je ka same ta ka tambaye ta. ka je zan ci abinci in na gama sai ka dawo mai magana haka bane ya za a yi kawai kai faɗa wai da saurayin budurwarka haba boss ya ne me alaka ki da shi me alaka ki da shi nan ce kaga mu je mana DJ ta san mana kiɗa Oh! <laughs> in na sace ganin ki a irin nan wajen ko sai na buge ki wallahi tallahi shaga mu gaba a hankali an tsaya wai shi yaushe zaka sake ni dan da kuɗi suka yi hannu namu na ka dai rubuta takardar duka ajiye ta ni rubuta takardar na ajiye kwarai ki bani kuɗi na ba saboda ina mahaukaci aliya ta siya mahaifinta da kuɗi akan cewar kar ya sake ya sake ki what alhaji babba to dan Allah me zai hana kai ka tufa masa tunda da shi wasitar nan ya kasa ni fa addu'an da ake tufa mare lafiya na manta ta wai aliya me yasa kika zabi dole sai an tafi yau ne kawai saboda ina so in ga matsayina a wurin duk duniyan nan babu wanda isa ya hana ni auren Alhaji mu sir wallahi da ko tabarma nake shimfiɗa mana mu ne ya zo ni ya kai mu